الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد muna cikin babin da ke bayani akan alkibir wato girman kai a matsayin ɗabi'a da ake son kowa ya guje kansa da ita ya nisance ta kamar yadda aka sha ambata mana kullun ɗabi'a idan mutum yana son ya kansa tarbiyya to abu biyu ake buƙatar yayi ana buƙatar tahliya ana buƙatar tahliya A tahliya mutum ya tsaftace kansa daga miyagun ɗabi'u a tahliya kuma mutum ya yi ado da kyawawan ɗabi'u A tahliya a takhalli an ar a tahliya a tahalli bil fada'il in an ce tahliya mutum ya zama ya tsaftace daga miyagun ɗabi'u tahliya kuma ya yi ado da kyawawan ɗabi'u to shine al'adab ai حديثي نقبا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد نم محمد محمد بن الشيرين رحمة الله عليه كينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه يتي ونمتن يازو وجن أن السماء وكان جميلا شي كما متمن لنك كاوانيش Allah mishi halitta mai kyau faƙala sai ya ce hubbiba ilayyal jamalu ya ce ya ma'aikin Allah ni an sa mun san kyau da ni kyakkyawa sannan kuma ina san kyau din shi ga shi kyakkyawa sannan kuma yana san ya ga abu mai kyau wa utitu ma tara kaji ko sannan ya ma'aikin Allah ka gadi abin da Allah ya bani ga ni kyakkyawan kuma dama ina so wanda bai san kyau Hmm? kowa na so ko to to sannan sai ya tabbatar ya ce wuqitu matara ya ma'aikin Allah kana dai ganin abin da Allah ya bani na kyau hatta ma uhibbu an ne ahadu ce wallahi na kan ji wani zubin a zuciyata bana son wani ya wuce qala yace bishiraki na'li ya ce a cikin abin da ba na son kowa hatta hancin ta igiyar takalmi ban son in ga wani igiyar takalmin wani ta fita wa kyau saboda tsabagen son kyau shirak kenan eh, igiyar takalmi kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki alihi. ko kaga kullum ri'in musabbahun fi ahlihi kowane mutum yana wayuwar gari musabbahun fi ahli ba shi ya safiya a gidansa a cikin iyalansa ana ta dariya amma ne walmautu adna min shiraki na alihi mutuwarsa ta fi kusanci da shi fiye da igiyar takalminsa shi ne shirak wa in ma kala ko dai ya ce can an ce in ma kala ko dai tafsirin da ya da ya ce hatta ma uhibbu an ya kuka ni ahadun bishiraki na'alin wa in ma in ahmara ka gani ko mai riwaya ya shakka ko dai ya ce hatta ba na son sai da yadda nake son kyau ba na son wani ya wuce ni a iya takalmi ko kuma ya ce bishis'in ahmar ba na son wani ya wuce ni a hancin takalmi shis'u kenan na mana bayani ran nan kan shis'u ko an na kawo mana kissar muhalhal muhalhal ibn rabi'a da aka kashe dan uwansa kulai ko aka ce bi ka kulai bin ya ce bi akhi kulai bin li yabu bi shis'i na'li kulai rancin takalmin kulaibu muka fara an ba an kashe wanda ya kashe bu. aka ce to shi kina yi daya da daya rigima ta ƙare ya ce a'a ce wannan banza? bishisi liyabu na alikulai yanzu ya tafi tukuna wannan ya tafi kenan amma bishisi na alikulai da hancin takalmin kulai bu yanzu hancin takalmin kulai bu muka ɗaukansa na shi ta jahiliya to alkiburu zaka a zaka shin ya ma'aikin Allah wannan girman kai ne mutum ya ji yana son sa kaya masu kyau Ƙalala sai wasu mai ce ba girman kai ba ne in iyaka abin da ya tsaya maka nan. domin wannan kuma yakan jawo hasada zai iya jawo mutum hasada a zuciyarsa ya ga baya son ya ga wani yayi ado fiye da shi shi kullum abin da ake bukata ke ɗabi'a kyakkyawa wadda shari'ar musulunci ta yarda da ita tsakiya take kana yin ifrati ka wuce inda ake so a kai to ka shiga matsala kana yin tafriɗi baka kai inda ake son a yi ba ka shiga matsala mun gane sannan wannan zai iya ja mutum ya zama mahuwaci sannan zai iya ja mutum ya zama shahihi in an ce shahih min ash-shuhl al-hirs ash-shadid 'ala al-mal tsananin san dukiya da kuma san mutum ya da kuma tunanin mutum ya bi kowace hanya domin bukatarsa ta biya mun gane to kun ga wannan kenan sannan kuma kullum a irin wannan batun ana maganar kaya masu kyau ko sa kaya masu kyau ko masu tsada sai mutum ya kula da shi waye ba daidai ba ne malami mai karantar da mutane ya koma ya zo muta'anniki a cikin ɗalibansa wani zai zo bai ci abinci ba shi kuma ya sa rigar da ta kai ta dubu hamsin ta kai ta dubu ta kaza shi kenan wani bai da abincin da zai ci wanda yake kila na ɗari biyar yana da kuma iyali wannan tarbiyyar da mala abaka gume mu yi mana kenan kuma shi ma ya same ta ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai tashi ba ce shi ya kirkiro ta to tsaka tsaki fa tawassatu fil halatayn wa ansifu fa sharru fit taqyid wal iqlaq to sai mun sama yace masa walakin al-kibru ko walakin al-kibra sai dai girman kai man batsara al-haqqa shine mutumin da ya take gaskiya a faɗa masa gaskiya ya yi kuskure ya take ki ɗauka kai ne za ka faɗa mini kai ne ka isa ai daga cikin abin da al-imam al-qayyim ya faɗi a cikin madarijus saliki da yake magana akan attawazu ya kawo akwal na malamai daga ciki suka ce mutum ya kasance an taqbala al-haqqa walau min saghirin aw aduwi ka karbi gaskiya ko da daga ɗan ƙaramin mutum ne ko daga makiyinka in makiyinka ya faɗi gaskiya ka ɗauka ka kai aiki da ita eh, shi kenan shedan ya faɗi gaskiya annabi sun yace sadaqaka ka huwa kadhubun ya faɗi gaskiya yau amma ka sani fa zunzurutun makaryaci ne shi annabi sun bai ce huwa kadhibun ba sai ce huwa kadhubun ala wazni shi shira ce ta mubadara kullun dabi'ar ta ƙarya ce amma dai yau ya faɗi gaskiya saboda ka a karɓi wannan gaskiya aiki da ita wa ghamita nasa kuma sannan ya rena mutane ai wahtaqarahum ya walakanta su kenan ghamidahum ai ihtaqarahum ya walakanta su ya tace gaskiya kuma ya walakanta mutane to wannan shine mutakabbiri mai aikinsa kuma yayi alkibru kenan yayi istikbari Mummunan ɗabi'a ce kun ga dai nan duka ana ta mana tarihin ne girman kai akwai malaman da suka soki wannan hadisin suka ce hadisi ne mursali suka ce إن محمد بن سيرين لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه أما جمال الباني رحمة الله عليه يا بيو سحنيوي يا إنجن حديث سودا حديث صحيح حديث نقب حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عدلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يشي يخشون المتكبرون يوم القيامة a ranar gobe alkiyama za a tashi masu girman kai yuhsharul mutakabbiruna yawmal qiyama a ranar tashin alkiyama za a tashi masu girman kai hala kaunihim amsalaz zarri kenan a lokacin za Allah zai halicce su a matsayin amsalaz zar kwatankwacin kwayar zarra الذر أسبغ خلق الله وأحقوها أسبغ خلق الله wa ahqaruha khalqu nan mace mafi kaskanci kuma mafi kankanta halittar da Allah yake nan azzar wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara nan an ce azzarru ba a ce azzarratu ba ismul jinsi ne mun gane kamar yadda kake cewa annahlu kake cewa kuma annahlatu annahlatu kudan zuma ɗaya kenan wa auha rabbuka ila nahli nan ba zuma ɗaya ake nufi ba kudan zuma jinsin sa mun gane kaman annamlu kwara ɗaya annamlatu eh. annamlatu ƙwara ɗaya amma annahlatu annamlu da yawa ko hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayu hannamulu dukulu masakina kum la ya haɗe manna kum sulaimanu junuduhu wa mulashu kaga annamulu ismul jinsi to haka annahalu to haka nan ma azzarru za a halice su kaman ƙwayoyin zarra kaga sakamakon yadda suka rika fankama a duniya suna nuna su isassu ne to sakamakon da Allah zai musu shine a kishiyantar da abin da suka makansu dama mai hikima ya ce wa akramu akhlaqil fata wa ajalluha tawadu'uhu lin-nasi wa huwa rafi'u wa ahqahu shay'in an yara al-mar'u nafsahu rafi'an wa 'inda al-'alamin wadi'u huwa aqbahu shay'in babu abin da yafi kyau ga ka da ga ka madaukaki amma kuma sai a zo a same ka da tawazu da ka da ɗaukaka wasu da sun samu ɗaya daga cikin dubun matsayinka to sai su ta takama to kai kana da dubun nasu amma kuma sai ka zama kaman kaman kaman kaman kaman wata kalbadri afraqa fil uluwi wa dawuhu lil usbati sharin jiddu qaribi ka zama kaman badari gashi a can sama kwalkoli amma kuma yana tafiya tare da matafiya yana haskaka musu hanya to tawazu'u kenan amma wa aqbahu shay'in an yara al-mar'u nafsahu rafi'an wa 'inda al-alamin wadi'u mafi muni kuma shine mutum yana ganin shi ya isa amma mutane suna ganin shi banza kuma duk mai girman kai haka ake daukar shi to za a tashe su amsalar zarri kaman ƙwayar zarra fi suratin rijali amma kuma za a yi musu sura ta mutum ta mutane ga su ga ba su wuce kwaye zara ba amma kuma ga su nan kamar mutane yarshahumu zullu kaskanci ya lullube su min kulle makanin ta kowane bangare sakamakon yadda suka rika girman kai a ban kasa to yanzu Allah ta'ala ya musu wannan sakamakon ga su 'yan ƙanana ƙanana kaga za a tattace su sannan ko bayan haka ga walakanci nan da kaskanci ya lullube su ta kowace fuska yusaquna ila sijnin min jahannam za a kora su zuwa wani kurkuku na jahannama sijin yusamma bulash ana ce masa bulash ka gani ko kai daga jin suna ai ka san ba daɗi bulash sunan shi eh, sunan wajen bulash inda za a tura su ke ta'aluhum na'ul anyar wutar wuta ita ce a samansu su kuma suna ƙasan wuta al'anyar jam'i ne na nar al'anyaru jam'i ne na narun kamar yadda ake cewa niran sai kuma a ce aniyar mun gane? Eh, aniyar in ka ce nur kuma sai ya zama mai anwar Eh. shi yasa filin yake ja أنار ينير أنار له الطريق ينير له الطريق أما إن حسكين يقوم شيخ شمي نور له ينور له نورا نارا إيه تشيني وتر وتر wuta ce kuma ta wuta wannan mubalagha ce idafa ce yuqsadu biha al-mubalagha wa yusqawna min usarati ahli an-nar sannan kuma jam'uwan jambu shine usara ruwan jamban ɗan wutan shi ake tattaruwa a rika ba su sha shine usara annabi sama sai ya fassara usara sai ya ce dinatal khabal dinatal khabal da gwalo Da gwalan ciwon da ke fita eh, ai suna narkewa ana billah ana gasa su wuta na na cin su to wannan ruwan da yake gangara daga jikinsu to shi za a rika tattarawa gashi mai zafi shine wa yusqa min ma'in sadid shine wannan as-sadidu din da fado eh yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu ويأتيه الموت من كل مكان ما هو بميت to shine sadid din ai abincin su kuma ita ce shajaratun azzaqumin kun ga wannan shine Allah ka tsare mu Allah ka kare mu daga wannan mummunar sifa ta girman kai da jiji da kai babu manin tasara min zulmihi babun da zai yi bayani akan mutumin da ya nemi ɗaukar fansa idan an zalunce shi shine intisab lafazin intisar alimamul imam al-azhari yake cewa yana ɗaukan ma'anoni guda biyu ko al ko al in an ce al-intisab shine intasafa kai adalci kai adalci wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ka gani wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha kaga kun kisasi kenan kai yadda aka maka wa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bi intisar kuma dama intiqam kenan ka dau fansa daukar fansa ba dole bane ya zama kai daidai da shi intiqami da intisafi suna da bambanci intisafi shine wa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bihi shine wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha intisab kenan amma intiqam shine ka dau fansa ba dole bane kila kai daidai wa daidai yadda aka maka wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil innamas sabilu 'ala إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك lahum 'adabun أليم kaga su ne wannan abin nan abin nan sannan can Allah madaukakin sarki ya ce ya yi bayani akan abin nan akan mawaka فالشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا سوداك عن هل السيون واقع كافرين ثم مسلمي واقع تذنبوا to babu laifi su ma musulmai su intiqami amma kaga lafuzan ai ba dole bane su zama daya shi yasa Hassan yace hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allah fi zaka aljaza'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin min fikum fida'u har yake cewa lisani sarimu la aiba fihi wa bahri la tuqaddiruhu dila'u ce ka zagi annabi ka masa zambo to na ba da amsa annabi sama yana cewa juhun wa ruhul wasu ma'aka ababakir ya yace je alhassani yi musu zambo amma mala'ika jibrilu na tare da kai eh, kowane mawaki ne kulli sha'irin shaidani in za ka yi baiti in za ka yi waka to sai shaidan ya zo ya zauna kusa da kai haka suka ce ba ba hadisi ba ne?